assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar najeriya musamman mazauna garin daidai da mutanen makwautanmu mutanen jihar niger da kuma 'yan kasuwa da ke zuwa daga suleja da sauran wurare musamman wannan bayani akan babban annoba da allah ya haɗa mu da shi wanda aka ba appointment letter na sarkin hausawan daidai salisu mai manja wanda yake ya zalunce mu ya tada mana da hankali mu da ke da dukiya mai yawa a cikin gari inda yake kokarin gayyato beldoza domin a rusa daidai shi ya samu a ranar 22 ga wata ranar litinin salisu mai manja ya gayyato mutane da takardu na ƙarya wanda ake rabawa cewa za a rusa daidai kuma za a zo da bildoza a bige shagon kowa kuma duk wani mai shago salisu mai manja ya gayyata a garin daidai duk wani mai shago yana gayyata ta kofar gidan sarki daga nan ne ya dora ma kowa harajin naira dubu dubu to ba san shin harajin da salisu mai manja ya karba ya kai area council ne ko ko waye ba a mai bincike da kwakwa domin mutane na cewa da sanin sarkin daidai sa'idu sani aka wannan na ce karya ne domin sa'idu sani ɗan kasuwa ne kame ya zama sarki kuma manomi ne 'ya'yansa duk sana'a suke babu wanda zuciyarsa ta mutu da zai koma gwari baya bara ban taba ganin gwari mai bara ba ko da duniya ta lalace mai salati ya mai goge sarkin hausawa ba muna zaɓe shi ba wasu tsirarin mutane ne adamu wanzan da ainihi wazirin daidai haruna gwari haruna suleiman gwari wanda yake sunan zaɓi salisu suka ba shi sarautar sarkin an gwari saboda kamu ba mai da sarkin hausa ba ne domin sarki bai zalunci salisu mai manja ya gayyaci ɗan yaye sarkin maroƙa na daidai ya yi sanarwa yana gayyatar mutane ƙofar gidan sarki inda ya amfani da wannan dama ya naɗa wakilai yanzu shi gwamnati ne eh, ya naɗa wakilai irin su janaidu ƙato janaidu mai shinkawa inda suke an sauko ɗaya ga mutane ya anshi naira dubu dubu a kowane shago a nan cikin garin daidai cewa zai ba development control domin ga su zo su yi rusau to wannan abu sharri ne ya tada mutane hankali daga ran da aka ji salisu mai manja ya faɗa kalmar rusau a daidai da yawa mutane sun kwace kayansu sun gudu yau juma'a allah cikin iyawa ta yi a wannan rana ta jima'a. mutane sun tsorata sun kama guje-guje abu kamar yaƙi wasu sun balle akwai waɗanda ma wurin gudu har sun samu rauni in ka duba gaban police station akwai shaguna na nan gidan adamu galadima waɗanda bayan allah suka kawai 'yan kwantenonin suna cin abinci wasu sun tsorata sun babbale wani ya kafa kwantena ta ya sai kwantena naira dubu ɗari biyu ya ba da dubu hamsin da ɗan kwantena ya ɗan sana'a ya ci abinci yanzu ya balla kwantena ya yadda yanzu za ka akwai kwantena nan bayan shaguna na saboda haka salisu mai manja ya bata ma sarkin daidai suna ya bata ma gwarin daidai suna domin ya kamata mai girma sarkin buhari alhaji awal musa ejakwaru allah ya kara ma lafiya a sa bincike kuma ai in an ka ba mutum appointment letter ba zai ci gaba da aiki ba sai an rantsar da shi salisu mai manja ba a naɗa shi sarkin hausa ba amma an ba shi albishir na sarkin hausa yanzu har ya naɗa wasu delegate wanda yake kenan ya fi sarkin daidai ya fi duk daga tannan ba a taɓa jin wani sarki wanda ya yi amfani da sunan masarauta yana karɓar kuɗi ko wani abu ba ba muna jaya da gwamnati ba ba muna faɗa da gwamnati ba muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari idan aka yi mana haraji a rubuto risit daga bari area council a wakilta ne za ni samu mutanen da za bi dukkan wani shago da mai sai da kaza da mai sai da rogo da mai sai da wake da mai sai da manja za mu biya harajin gwamnati domin mu talakawan gwamnati ne Allah cikin yawa ta Allah ji sarkin Buhari Alhaji Muhammad Musa Ejakoro ya naɗa sarkin malamai tun da ya naɗa sarkin malamai ba a taɓa gani na ofishin minista Abuja ba ko wani ofishin ɗan siyasa ko ofishin wani babban mutum da sunan addini ina neman kuɗi ni ke da hanyar da zan je da suna addini in nemi kuɗi amma ba na ci da addini duk abubuwan da na yi na taimakon al'umma da sayan hotel guda biyar a daidai da gina masallacin juma'a da sauran masallatai duk irin gudunmuwar da alhaji muhammad musa ya jakwar sarkin buhari allah ya gawarta maza ya taimake ni saboda haka ya ci buhari malam ibrahim ka sa a yi bincike a kan salisu mai manja waɗannan bala'o'i su na sa garin daidai ya kasa cin gaba tun da a lokacin uwayensu hatta da mai turin baro salisu mai manja ya karɓi kuɗi gurinsa saboda haka mai girma ya ci bari ka sa a yi bincike akan salisu mai manja mu ba mu zaɓe shi ba gwari ba za su zaɓa mana sarki ba sarki abin da ake so sarki waliyi mai taimakawa ba sharifi ba zalumi mai ci da haƙƙin mutane eh sarki duk inda sarki yake waliyi ne ba mutumin da zai zo yana ci da ceto ba ba mutumin da zai zalunci al'umma ba salisu mai manja bai da gida a daidai e bai da gida a daidai ba ma bahaushe bane a tunanin da bake kwarare ba bahaushe bane a zuba ka haife shi nan ya girma nan ya wayo yana so ya mai da mutane wawaye ya baro eh, zuba ya zo nan yana bin shaguna shaguna yana karba kuɗi yanzu ga ya zama sarki shelesa aka yi aka yi sanarwa akwai wazirin daidai akwai galadiman daidai akwai madawaki duk yan majalisar sarkin daidai ne ya kamata su yi sanarwa in suna neman mu za mu yi in suna neman taimako za mu bada in suna neman gudunmawa na cigaban gari za mu bada in kuɗi ake nema muna da su za mu bayar in taimako ake nema amma ba da ci da ceto ba daga cikin mutanen da aka karba akwai wanda wani lebara ne yana tura baro an karɓi naira dubu gare shine Abdullahi mai kayan wuta akwai masu shago wani kayan da ke ciki ma ba su wuce naira dubu goma ba an karɓi naira dubu da sunan za a kai ma development control da sunan za a kai ma sarki saboda haka salisu mai manja mai girma sarkin bari ka sa a bincika mai girma ya ci bari ka sa a bincike mai girma hakimi ka sa a bincike mai girma sarkin daidai sa'idu sani a salisu mai manja ya bata maka suna ana nan ana masa allah ya isa bisa ga tada hankalin al'ummar garin daidai saboda mutane da hankalinsu ya tashi suna nan suna kwaci kaya suna gudu shi wannan shi ya ciyar da daidai baya inda mutanen kano kanawa suka kafa daidai inda mutanen maiduguri ko mutanen sokoto suka fara zuwa daidai billahi la ilaha illa da daidai ta baka da an zo yanzu ga international livestock market babbar kasuwa ta duniya ta sai da dabbobi ta abuja yanzu in ka je babu shagon da zai miliyan biyu lokacin da aka wannan kasuwa international livestock market yamtin fili na shago wani ya saye shi naira miliyan guda amma sai da ya gama gini ya buga kwano ya komi aka zo da miyagun mutane suka haɗa kai da wasu waɗanda ba sa son ci gaban al'umma aka zo da bildoza aka dinga rusa gidajen mutane mutane wasu sun gudu sun tashi sun bar gari wallahi malam akwai mutumin da yana da gida ɗaki goma sha shida saboda ya ji za a yi rusau ya tsorata wani tsohon direban jules bega ana ce mai garba bega ni na sai gidansa miliyan ɗaya dubu ɗari biyu ɗaki goma sha shida ginan ne da eh, eh, bulo mai kyau saboda haka sarakuna ku duba mu ba za a ba mutum sarauta ba da sunan hausa yana cuta al'umma saboda haka salisu mai manja ya karɓi kuɗi ga mutane muna son a yi bincike waye kai ma kuɗin waye saci waye ba na bincika a majiya mai abin nan kuma salisu mai manja ya ma minista abuja Karya ya ce ran lahadi ranar kirsimeti minista zai zo buɗe kasuwar daidai ya ma ciyaman na bari area kansil Karya. ya ce ciyaman zai zo ya buɗe kasuwa kuma na ji ga majiya ta gaskiya majiya ta gari cewa ƙarya ne ya yi amfani da wannan dama ne domin ya cutar da al'umma saboda haka mutanen daidai muna Allah ya isa ga salisu mai manja bisa ga ta dama da hankali yadda ya ta dama da hankali Allah ya ta dama da hankali saboda ni hankali na ya hana kowa tashi tunda a daidai ina da shago ya kai sittin waɗannan shagunan su nake karɓar kuɗin haya nake gina masallaci waɗannan shagunan su nake karɓar kuɗin haya nake taimakon al'umma waɗannan shagunan su nake karɓar kuɗin haya ina ci da 'ya'yana da matana tunda ba ɓarawo nake ba to saboda haka Allah ya samar ga Salisu mai manja ko magana sarki Hausa mu ba mu zabe shi ba eh ba za a ce mutum uku ba Adamu wanzame Adamu gwari wai shi zai zaba mana sarki eh Haruna gwari shi zai zaba mana sarkin Hausa Eh? wasu tsirarin mutane su halittu wai su za su zaɓa mana sarkin hausa to wani zaɓe shi kuma an zaɓe sarki ai sai an rantsar da shi zai ci gaba da mulki in an zaɓe shugaban ƙasa sai an rantsar da shi zai ci gaba da aiki in an zaɓi gwamna sai an rantsar da shi zai ci gaba da aiki waye da salisu mai manja a yau shi aka naɗa shi albishir fa ne aka yi mai to yanzu ba a naɗa shi ba ya zalunci mutane saboda haka kai mana adalci ba mu so ne ko ba mai da shi ba kuma a bincika abin da na faɗi in ƙarya ne a kai ni kotu in kawo shaida kuma idan ba kai ni kotu ba ni zan kai Salisu mai manja kotu sai ya kawo mana shin da shugaban kasa ce an ci kuɗi ga mutane haraji ne ko ko sarkin bari ya ce an ci kuɗi ga mutane ko ko hakimi ya ce an ci kuɗi ga mutane ko dagacin daidai babu wanda zai sashi gwari bai lalace da gwari bai taɓa bara ba sarkin daidai sa'idu sani ɗan kasuwa ne 'ya'yansa suna da aiki shi yana da aiki manomi ne bai lalace da zai ci haramun ɗin naira dubu dubu a haɗa kuɗi a kai mai ba saboda kamar na roƙon al'ummar daidai da al'ummar abuja da jami'an tsaro da darakta sss efcc kwamishinan 'yan sanda a binciki salisu mai manja ya zama mana annoba ya da hankalin kowa daga ran da aka ce za a yi ruso ba ni bacci saboda na sai hotel guda biyar inda ake baɗala a daidai na mai da su guri bayan dawowa ta daga sokoto akwai bacoci dpo moses dpo zuba da shi nake zuwa in nemi ya bani mota da yan sanda ina bi ina kora wannan wurin akwai inda walijan ya bada ya wuri aka kafa bacoci former minister na na, na electricity ministan wuta walijan salamanman ni na zo da 'yan sanda akwai documental evidence akwai ipo da mai bincike na sa aka cire bacocin nan gaba ɗaya har na kai salamanman kotu dalili don me zai bada wuri a kawo mana bacoci ana so a yi mana banna domin bacoci suna yi annoba ni ina fada da bacoci dawowa ta na ta da baca ta fi hamsin ni kadai ko ban hada da kowa ba ko ban karɓi kuɗin kowa ba dalilin cire waɗannan bacocin da kai sa man kotu hili ne inda ya wali jam hotel yanzu ya mai da shi masallaci ai eh, kaga an samu ci gaba hilin wali jam ni ne dalilin na kai sa man kotu na ce bai taba gina addini bai taba taimako addini ba babu abin da yake sai gina hotel inda ake badala ana banna wannan na ƙara mai ƙarfin gwiwa bai ji daɗin magana bai mai da hotel ɗin da ya gina masallaci Allah ya saka mai da alheri Allah ya taimake shi Allah shi mai gwamnan Taraba eh salaman man Allah ya ma gwamnan Taraba muna maka fata alheri abin da kai na gina masallaci dan ni na kara maka karfin gwiwa ya yi bacoci da ka aje ka bar da hili aka sa bacocin da suka sa aka yi ma ruso aka rusa maka hotel aka rusa ma gidan zama to saboda haka Allah ya kama da zama lahiya ina fata alheri ga al'ummar Najeriya sako daga fada sarkin malamai FCT Abuja Najeriya khadimul Islam Dr. Muhammad Muhammad Al-Kwandawi